amma me yasa a wurin 'ya'yan mutum Allah ya ce a ba namiji rabon mace biyu me amfanin dukiya ba ma'ashi ba don ta taimaka maka ka rayu ba shi ba ne ko tana da wani amfani ban da haka to ita mace Allah ya ɗauke mata wajabcin ciyar da kanta da kula da kanta matukan tana da wali ko ubanta ko mijinta ko yayyanta da kanninta ba a son ga ta tana wahala ko yana kan uba ko yana kan miji ko yana kan yayi da kanne ba a san mace ta je tana kwadago ba domin me domin Allah ya ajiye mace ta yi wani aikin da shi namiji bai yi duk aikin da namiji yayi yi da mace za ta yin shi amma akwai wani abu da mace tana yi namiji shi kuma me ba zai iya ba don ba za ka iya zama factory kana fitar da yaya ba Tarbiya na al'umma rike al'umma shine wato yake rike al'umma matan nan da kuka gani Allah ya yi su suke rike al'umma mata sa ka ɗauke musu nauyin samowa nauyin wahala kun ga Allah ya ba mu misali da ƙudan zuma sun taru sun yi al'umma suna da ma'aikatan da za su je su ɗauko hure a zo da shi a kawo cikin al'umma a sarrafa shi a gyara shi har ya zama zuman nan da ake sha su ciyar da 'ya'yansu su sha su kansu har ya yawa ma na waje shi ma ya samu ya sha domin tarbiyyan 'ya'yansu da suke yi tarbiyya tarbiyya tarbiyya in an sa kwai a sa mishi zuma ya sha ya sha ya ƙoshi a yi tarbiyya tarbiyya ne allah ya bamma mata a gida na zuriya na al'umma sai aka ɗauke mata kwadogon zuwa nema an an cire mata zuwa gona an cire mata zuwa yin su an cire mata gadi an cire mata komai zauna ki kula da al'ummar da za ta fito zaman nan ba zaman wai zaman kashe wando ba ne zaman aiki na tarbiyya kuma in an samu gurɓacewar wannan zaman dole al'umman nan ta gurɓace dole al'umma ta gurɓace yasa ko su turawan al'umma su ta gurɓace don mace ta ki zama shaye-shaye duk da abubuwa da kuke na fasadin al'umma ya bayyana gare su kuma ya bayyana yanzu nan matsalar da muke da shi ana yawan fitar da yara zuriya gashi nan garin mu sai cika yake yi kowane gari cika yake yi shin amma ina matan da ke tarbiyyan yaran nan ina matan da ke tarbiyyan babu su shi yasa ko ina kaje an da kashe kashe wayannan kashe kashen ake ba mu ba ƴaƴan mu ke yi ba ƴaƴan mu ne su shiga gidan mutum da bindiga su kashe mace su ƴaƴan mu ne ba su waye ne ko su baki ne su ne na tarbiyya rashin tarbiyya ne rashin tarbiyya kuma an nuna wa mace wai sai kin goga kafada da namiji sannan kika zama abu wannan kuskure ne kuskure ne Allah ya mace kuma ita ita ce ginshikin al'umma da ita ne ake raya al'umma da ita ne ake tarbiyyar al'umma in ta bar wannan aiki to ba mu iya yin shi sai a fito da yara ga sunan in yaro tun daga haihuwan shi har ya kai kusan shekara shida ba wanda yake kallo alƙibila shi sai uwar shi uwar shi yake kallo sai ya fara zama daga shekara shida sai ya fara lura fa akwai wata duniya banda duniyar uwashi sai ya fara kula da uban shi uban na fita yana shigowa me ya dauka fatanya ne in yana dauka fatanya za ka ya tashi ma manomi in yana duk abin da ke yana kula da uban kuma shi ma zai dauki wannan hanya da ya karfe da ya shida kuma in sun shiga da uba cikin duniya sai kuma ya gane a ah, banda uwa banda uba ashe akwai wata duniya kuma ita nan duniya kuma ita ce za ta tarbiyyantar da shi amma in ya samu tarbiyyar uwa yana karami to insha Allah ta uba za ta yi sauki in ya samu tarbiyyar uba ta al'umma za ta yi sauki kun ga shi sa kaza sha ɗauko ƙwan zabbi a sa mata ko in ta ƙyanƙyashe su yan nan zabbin wa za su bi kaza za su bi ko da yake akwai zabbi a wurin ba za ta bi su ba domin wani kuka da ya kinke shi kukan uwar shikenan ya koshi ya dinga binta kenan ta'asirin yaro da uwa abu ne magnet Allah ya hada shi to na yanzu ta haihu ta jefa ma nani ta jefa ma nani in ta fita ba ta san abin da ake yi ba muyagun maganganu asharar da zagi da abubuwa duk ya koya daga nani da batsa da mugunta in tana dukan shi don ba tausayi hanan shi yasa za ku ga mutum ya zama shugaba amma maƙetaci bai tausayin jama'a don ya tashi shi ma ana ƙuntata mishi kun fahimta in ya tashi zai ƙuntata muku amma wanda ya tashi ya ga hanan uwa na bi da shi yana haka zai tashi wanda ya tashi ya ga uban shi na kyauta haka zai tashi da kyauta ya ga gidansu jama'a haka zai tashi da jama'a haka amma ya ga ana kyaman mutane haka zai tashi da me kyaman mutane saboda haka sai Allah ya ce tun da dai maganar rayuwa ne ai ku daman na lazim na na yi muku lamushin rayuwarku ko uba ko miji ko yan uwa za su rike ku to don Allah ku tsaya wa karna fi buyutu kunna ku tsaya gidajenku don Allah ku yi tarbiyyar al'umma da za ta fito sannan wani abu da bace ba ta sani ba in Allah ya baki da ko diya kika tsaya kika tarbiyyar shi kika tarbiyyar shi da kyau in Allah ya miki albarka ciki ba ke kadai zaki amfana ba kamar zuma ce har al'umma kowa sai ya amfana amma in kika bar shi kika je kai kina kasuwa me kike nema kasuwa kuɗi to me zaki da kuɗin a'a ina so in yi tarbiyyar yara na a kin bar tarbiyyar a gida ai to ran da kika samu kuɗin shi kuma yaron na aka lalata shi ko yarinyar nan aka lalata ta kika samu kuɗin wallahi kuɗin ka komai kuɗin ka miliyon wallahi baka iya canja tarbiyya in yaro ya girma da da fasadi kuɗi kuma bai amfani to gashi ma sun fita neman kuɗi sun lalata zuriya kuɗin ma zai ba a same shi ba ko an same shi bai da amfani tun daga zuriya ta lalace saboda haka zaman mata da aka ce su zauna su tarbiyya babban aiki ne wanda ba mai iya su domin Allah ya yi su da wannan siga shi yasa ce to a ba su rabin dukiyar sannan in mutum ya auri mace ko ya sake ta sun rabu sai addini ya ce tarbiyyan yaran nan a koma a hannunta ita za ta riƙe yara abin da ake kuskure a ƙasar hausa ba shi yaran shi yaran shi ne wurin ya ciyar da su tufatar da su duka komai ya biya amma suna wurin wa suna wurin uwa domin tarbiyya hanan an ce in ba uwar ba kuma a ba kakasu ta wurin uwa uwarta kenan in ba kaka to a dubi kannan matar domin an fi tausayin yaro a gidan uwayen shi na mata akan gidan uwaye na uba sai an rasa an zagaye an zagaye an rasa sai a ce a dawo wurin mahaifiyar uban ta rike yaron ba maganan cewa uba ya rike yaro ina za ka yi rike yaro kashi nan muna ta gani a zo a ɗauki yaro a kai shi gidan kishiyoyi gashi na ah, ya bayyana yadda ake azabta su domin kishiya ba ta tausayin ɗan wata wani ya ce a ai matata na da hankali wani hankali take da shi kai ma baka da hankali gaskiya bai da hankali wani hankali take da shi ba ɗiyarta ta ce ba ɗan shi ba ne a bar musu a taimaka musu a sai in kana da irin wannan ka sa musu gida don ta rike maka yaran wuri ɗaya ne kawai aka yadda a ɗauko yaro daga hannun uwa in an tabbata a gaban alkali cewa wannan uwa fasi'a ce ba ta iya tarbiyya ba daman dan tarbiyya ne aka ce a bata to gashi nan fita take yi yawo take yi ita ma ta bashi ta basu ta je tana wani haraka sai a karbo amma alkali ko ko ta sake wani aure <clears throat> ita ma ba za ta je da yaran wani gidan wani ba ba ta samu in ta sake aure shi ma sai a ce a ba wata eh, a zo dai abun nan shi yasa li zakari mithul hadhihi al-unthayayn shi yasa aka ce a ba su rabin gado kun ga musulunci ba a kallon aya ɗaya a cire ta a zo ana aibanta musulunci sai dai ka duba duka package ɗin gaba ɗaya ake bi an ba mace rabi ne domin rabin dukiya an ɗauke mata nauyin rabin dukiya kuma an ƙwace yara an bata matukan ba ta yi aure ba wahala yana kan uba shi zai ciyar da su ya shayar da su ya kaza shi inda wahala ke kan shi sai ka ce a bashi rabo biyu namiji a bashi rabo biyu domin kowane namiji uba ne ba za ka duba cewa kun ji su can suna ba mace rabi ba to ya sa ba za ka ce kuma kun ji su can sun ɗauke ma wacce wahala ba su turai yarinya da ta kai shekara goma sha takwas uban da uwan ne za su yi to fita ki ce ki samu wurin da za ki hayan da za ke ki biya yarinya shekara goma sha takwas an tura ta cikin al'umma shi yasa rabinsu rabinsu ba su kariya sai da 'yan shegu har ma ce uwan waye arsa wani lokaci abin nan da suke yi suna yi shi ne don dole don rayuwa ya za ta biya kuɗin haya ya za yi kaza ya za yi sai kawai da ta samu wani namiji yi da reta shi kenan sai ta bi shi suna cikin ma'isha danka suna cikin wahala shi kuma uba zai yi shi ma yana ƙoƙarin tara kuɗi in ya tsufa a samu wurin da za a ci gaba ana biya ana kula da shi domin ba zai iya dora ma diyan shi nauyin ba ya san ba za ta samu kuɗin da za ta rike shi ba saboda kana tunanin tsare kuɗin da zai in ya tsufa shi ma ya samu taimako uwar ma haka saboda haka dole ne sai al'ummar ta sa dole kana da yarinya tana kai shekara goma sha takwas ka batta ta shiga duniya shi yasa 'yan shegu suka yawa shine duk barnar da ke cikin ƙasa duk me ya kawo wannan don rashin tsari mai kyau wanda musulunci ya kawo muna ashe kun ga in mun bi tsarin su lalacewa za a yi al'umma za ta kasa rike kanta al'umma za ta gurɓace kisa zai yi yawa sace-sace zai yi yawa alfasha zai yi yawa munkar zai yawa duka daga rashin tarbiyya saboda ka wannan rabon gado allah ya yi shi da ilimi kuma Allah ya shi da hikima ilimi da hikima ne suka haɗu suka fiyar da wannan gado saboda ka mu musulmi kada ku yi kokonto kada ku ji haɗe mata da shaɗannu ke ce musu kun gani ma addinin na na bambanta ku abinda addinin musulunci ya yi mace adalci ya ba ta haƙƙinta kowa gwargwadon yadda Allah ya yi shi ya nemi wajabcin abu daga wurin shi saboda haka bai cuci mata ba in ma akwai wani abu wannan sura tana koyar da mu tsare haƙƙin masu rauni da yi ma mata wannan ya yi shi ne domin wata hikima da ya duba al'umma gaba ɗaya da ilimi da hikima ya ba su wannan rabo kuma ya nemi taklifi a hannun mata da abin da za su iya ya sauƙaƙe musu shiga aljanna ya sauƙaƙe musu hisabi ya sauƙaƙe musu rayuwar duniya kuma ya wannan rabo da hikima saboda kada wani shaidani wanda yake shi ya kare da rayuwar shi kura aka ce tana maganin zawo ta mai ta yi makanta su ya suka kare matan nasu ku je ku ba a bayyana aibin su ne ya mace a can dole ta fito mafi yawa kuma sai ta yi karuwanci ko wurin aiki take sai ta yi karuwanci kafin ta samu promotion a turan da muke magana nan su duba yanzu ya fara bayyana kai har matan da ke soja a cikin america suna kukan officers officers na yoda suna suna me yake da suna suna suna suna suna su ita macin ka hada ta da namiji namiji na samanta ba yadda za a yi ta ci gaba sai ya nemi ya zolaye ta sai din yana da imani amma mutane nauke da imani shan haka ce ga wurin da fi muku zama alheri allah ya baki zuriya ɗaya yaro ɗaya ko yarinya ɗaya in kika tsaya kika yi tarbiyyanci ya fi miki yadda ya wace wace neman wani abin banza hutamun duniya yanzu kun ga uwar malik uwa ta tsaya ta riƙe malik maraye yanzu duk karatun da ake yi ita ma tana samun lada ta raya al'umma